وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ba mu aiko da wani manzo gabaninka ba ya kai wannan manzo face sai mun yi masa wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni Allah ni kadai don haka ku bauta mini ni kadai kar ku yi min tarayya da wani